yayan kungiyar maharban reshen jiyon arewa maso gabas da ke ma taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da masu tada kayar baya na boko haram sun koka ne da amsar kurya a wajen su na naira dubu goma sha biyu biyu ga kowane mutum wai da sunan za a ba su horo ga ƙashin kungiyar yayan kungiyar da. na mako zargin cewa ne wasu shugabannin kungiyar yanzu haka sun bude lalitar su suna bin jihohi suna tatsan su abinda ko suka ce ma ba su san da shi ba tarihin kungiyar maharba abubakar bauchi da yakubu shela na mako cikin yayan kungiyar da ke ma korafin cewa mu wannan kungiya gurin mu kaman zan ce maka kaman yan fawon nayin ne kawai don dalili shine ba wata kungiya ko gwamnati in gwamnati ne ma take so ta taimaki mutane ba ta kan ce ka kawo wani abu ne in taimake ka ba kan ce wani abu ne daga aljihun ta ce tana so ta horar da mutane don yin mata abu kaza saboda amfanin abu kaza ba ta nemi kuɗi a hannun mutane ba to saboda haka sai in mutane sun zamo sun karbi abin sun goro sun gane amfanin abin to mai yiwa kuma sai gwamnati to tana so ta ba da dan wani abu don a yi musu abu kaza ko musu abu kaza amma ita wannan kungiya da ta fito ita din nan a sama ta fito mu na mu wannan kungiyar gwamnati ta san da mu don dalili shi ne san amfani da makamata ko matsalar da aka samu a wajen shiga san bisa ba a samu shiga ba sai dalilin mahar ba amma ya za mutumin da bai shigar da wannan layi ba sannan ya zo daga baya ce wai kai din nan ka bada dubu goma sha biyu kuma sannan wai tukun a maka training to da training kam maharbi ana nuna masa training ne shin sun koyo ne ko buya ko tsugunawa ko dabo ko wani abu duka wannan aikin maharbi ne wanda ya san shi ba yau ba ko ba haka bane amma wannan kuma da fito take cewa ita ce an ba da dubu goma sha biyu mu mun ɗauke ta ko na ne kawai. a gaskiya mu kungiyar maharba ba mu san amfani wannan training da za a mana ba training nan ba mu san na ya bana ake mana ba mu san ko me za a mana ba. an yi shirin in tura yara su je su training su ba da dubu goma sha biyar training ko na bikin nake so nake kokarin tambaya me ne yake training maharba kunciya ne ko santa ne ko harbin bindiga ko menene ake koya mana wanda ba mu iya shi ba a jeji. Mun ma farkon ya ta bincike wannan abun menene masabbabin kawo shi maharba sai ta training yanzu a shiga jeji menene ya kawo wannan abun ina. To sai dai kuwa matanin da maida Mr. Philip Jafin Gurore da ke ma zama sakataren gudanarwar kungiyar maharba a Najeriya ya mako musanta zargin ca da yawun su ake karban waɗannan kuɗaɗe. Filim Gurore da yanzu aka make ke jihar Yobe domin taimaka wajen kakkabe burbuɗin 'yan Boko Haram ya ce ganin abin da ke faruwa yanzu ya sa ma suka ɗauki matakin wayar da kan membobin kungiyar. A matakin shugabanci muna kokari in Allah ya yarda za mu kira wani taro gaba ɗaya saboda mu hankarar da membobin namu da su guji irin wa'annan mutanen wanda zai gina ce zai kawo maka fom za ka ba shi kuɗi zai je training naka a wata jiha. Kudde in Allah ya yarda kowa zai gane gaskiya kuma gaskiya za ta yi halin Towai To wai kana nufin za ku ɗauki mataki kenan? Insha Allahu ba da jimawa ba ma. To wai daman can kan ba da yawanku suke karɓan kuɗaɗen ba ne? To ka san abun yanzu yawanci mutanen ɗan nuna gaba buga su cewa sun san komai ɗin nan. Eh. Amma an mutum kaman ya yi ɗan karatu kaɗan. To ya ɗauki kungiyan gaba ɗaya kungiya ce ta jakilai. Kawai yanzu dai duk mako daga bakin shugaban ƙungiyar maharba a shiyar arewa maso gabas Alhaji Muhammad Usman Tola abin koya ci tura domin kuna ta buga wayarsa amma ban same shi ba to sai dai wata majiya ta ma bayyana min cewa wannan batu na samun horo na ko da nasaba da sabanin da ke akwai a tsakanin wasu shugabannin kungiyar wato na yan a da zamani da kuma yan mone maharban gargajiya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya